السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأحليكم نارا بلائن الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه amma ba a da salamu alaikum a yau lahadi biyu ga rajab hijira na bakwai. goma ga watan hudu 2016 za mu yi karatu na harko a cikin wannan littafi na kitabu tibiyani li hukukin ikhwani na shehu abdullahi ibn fodi tagammadahu hullahu bi rahmati kamar yadda bayani ya gabata sati biyu da suka gabata an sabke babban ne na ɗaya daga cikin ulama'ul jihad ma'ana mayaka kuma malamai daga cikin fa'idarsa shine sanin tarihi na daula ta Uthmaniyya da kuma iya larabci duk mutumin da ya lizimci ta zino larkati ta ta'ala za ga larabcinsa ya gyaru saboda irin abubuwan da ya zuba a ciki a yanzu kitabu tibiyan wanda ya bayani akan haƙoƙi da dama daga ciki ya bayani a kan haƙƙin musulmi da musulmi haka ma zuwa haƙƙin makwabci da haƙƙin musulmi aboki har ya faɗi haƙoƙa guda bakwai zuwa haƙƙin ɗan uwanka na jini zuwa haƙƙin mahaifa zuwa haƙƙin ɗa ɓangare na biya ya bayani akan tarbiyya wanda kusan shi a jigon wannan littafi ɗin domin tarbiyya abu ce mai mahimmancin gaske tarbiyya ta 'ya'ya da hanyoyin da aka bi yaro ya zanna kwarai na kirki aƙida ce ta gyaru ɗabi'a ce ta gyaru haka ma ya yi bayani akan haƙoƙan mata akan miji da haƙoƙin miji akan mata kuma da haƙoƙin abinda dukkan mallaka na bayi wayannan a takaice a gurguje shi abin da littafin ya kumsa wanda an samu wani bawan allah allah ya saka mishi alkhairi ya photostat kusan hema da arba'in ya fotostat saboda littafin yana da wuyar samu amma an yi photostat a wayancan littattafai da aka buga din nan nasu masu yawa muktaratu din nan aka tsamo wannan littafi aka yi photostat din tare da abin lura wasu kuma suna da wannan wanda ba wancan ba to akwai gyare-gyare da dama wayanda in muka cin musu za a faɗe su insha Allah ta'ala sai a yi tanadin gyarawa saboda saɓani na nusha yana soma da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah muke soma wannan karatu mai gamammen jin kai a nan duniya ya ba musulmi ya ba kahiri akwai hadisi wanda a cikin riyadu salihi na ya kawo shi al'imamun nawawi cewa rahama ɗari ce aka kawo guda a nan duniya da ita ce mahaifa ke tausan 'ya'yansu dabba ma ta daga kawa katta taki diyatta saboda tausai ma'ana dai rahama guda dai aka raba a nan duniya rahama ta sa'in da tara sai lahira za a baje ta allah ka sanya mu a ciki arrahimi mai jin kai ke bi gobe lahira lahira musulmi kawai za a wa jin kai banda wanda a kahiri domin allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima alhamdulillah dukkanin godiya guda hudu din nan sun tabbata ga allah wanda an sha faɗin su ma'ana da duk godiyar da za a yi ta koma ga allah rabbil alamin matalicin duk talittoci shine mutane da aljannu da dabbobi da kwari da kiwaye wanda ko kifaye kawai da a cikin ruwa kai in ga wani kai ka san baka ma san suna ne ba to duk dai Allah subhanahu wataala shi talici dukkan talitu shi abinda alam kullu ma walla duk abinda ba Allah ba salatu ƙarin ɗaukaka da daraja salamu da dadin aminci su ƙara tabbata ala sayyidil mursalin wanda shine jagoran duk manzanni gaba ba ma annaba ba duk manzanni shine jagoransu muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da mabiyansa wa sahabihi da abokansa bayan haka wa sallama ajma'in ko kuma wa sallim Allah ka daɗa aminci gare shi ajma'in gare su ajma'in alhali baki ɗaya ba tare da waru ko guda daga cikinsu ba wannan kullum magabata suna raddi akan wayanda ke cire wasu daga cikin ahlul baiti ko sahabbai zaka ji an ce Allah ko addu'a ake yi Allah don ahlul baiti don sahabbai ajma'ina baki ɗaya ba a cire ko guda ba amma ba bayan basmalan nan da hamdala da salsala fahaza kitab dama amma jawabinta za a sa fa kamar can ga usuluddini amma ba'adu fa hadha kitabu usuluddin to amma ba'ad fa hadha wannan kitabu tibyan littahi ne mai bayani li huquqil ikhwan ga haƙoƙin yan uwa musulmi ma'ana haƙoƙi zai bi tiryan tiryan tun haƙƙi na da ƙarhi har ya ƙara ƙarhi ya ƙara ƙarwahuwa kenan zai waro daga mataki na ƙasa har zuwa na ƙoli gaba ɗai daga mataki na ɗan uwanka musulmi wanda baka haɗa komi da shi ba ba ta tsakaninka da shi har zuwa da mataki na ƙarshe shine mataki na mahaifa shine yake cewa ya lilfa ƙiri na mabuƙaci ne ilallahi zuwa ga rahama Allah abdullahi wanda aka sani da abdullahi ibn muhammad dan muhammad fodi ibn usmana dan usmana gafarallahu lahum allah ka gafarta musu baki dai amin allah ka amsa sai ƙara salati allahumma ya allah salli ka dada ɗaukaka da daraja ala sayyidina daga jagoran na muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da mabiyansa wa sahabihi da abokansa ajma'i na alhali baki ɗai wala haula babu ƙarhi na bauta ma Allah wala quwwata bamu da ƙarhi na barin saba ma Allah gaba ɗaya wanga ƙarhi guda biyu illa billahi ga Allah kawai muka dogara al'aliyu madaukaki al'azimi babba yassarallahu jam'ahu Allah ka sauƙaƙa muna haɗa wannan littafi dama shi abdullahi da yawa yakan ce haka a cikin littattafansa allah ka sauƙaƙa muna mu haɗa shi wal intifa'a da amfanuwa bihi da shi a haɗa shi a amfana da shi amin allah ka amsa to zai so ma littahi bayan muƙaddima ce wa alam ka sani kai mutum musulmi annahu haƙiƙa yadda lamari shike haudin ga damiru sha'ani ce min haƙƙin musulmi alal musulmi daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi dan uwansa an yi sallima alaihi yahu. ya yi masa sallama in ya gamu da shi ya yi mai sallama ya ce assalamu alaikum aƙalla ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya zan ko da ko ta gaisawa da za ta biyo baya to sallama ita ta farko sannan ya lura idan mutum ya yi maka sallama in habba ha ƙara mai ba to kakka rage mai bisa ga yadda ya yi ma Allah ce wa yi tun bi ta hiyatin? fa hayu bi ahsana minha aw duha. idan aka yi muku gaisuwa da sallama to ku yi irin mahi, mahi kyawo da gare ta ma'ana ku yi wadda ta hita ku wadda, wadda, aka, wadda aka yi muku ku hihita ko kuma ku mai da wannan ma'ana kaka rage ma mutum misali mutum ya ce maka assalamu alaikum in habba ka ce mai assalamu alaikum rahmatullahi ba to ka tsaya ga assalamu alaikum din nan in ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah to in habba ka ƙara wa barakatu ba to ka tsaya wa rahmatullahi din nan amma in ya kai barakatu to ka kai kakka tsaya wa rahmatullah shi awai za hu yi tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana ha auren rudduha bayan haka kuma duk wanda ya fara yin sallama to shi ne mahihici idan an ka haɗu shi ne mahihici ke kenan kakka jira a yi maka sallama ka yi maza maza ka yi sannan ita sallama cewa assalamu alaikum aminci ya tabbata gare ku ma'ana zaman lahiya ba wata matsala tsakanina da ku to kaga wannan sallama ba ƙaramin mahimmanci gare ta ba sannan da za ku gamu da mutum ku yi sallama kila icce ya raba ku ka bullo ne bullo nan ko ta gina kuna iya sake wata sallama wannan kenan da fatan za a kula to daga cikin matsala akwai ita sallama a sani sunna ce amma mai sheta dole ne ashe mai sheta ya yi ƙarfi bisa ga yinta a kula ƙarami in yayi yi sallama babba ya amsa kan wani babba ya ga cewa yaro bai sai masa sallama ba daidai ba ne ana samun haka ka ga mutum ya gaba ka isa yi mai sallama ba sai dai ka gaishe shi tukun to a yi sallama ita ce tukun wacce aka faɗa daga cikin haƙoƙin da za a kiyaye in har gaisuwa ta al'ada za ta biyo baya dai zan sallama ita a gaba na. eh eh eh eh na gane yana tambaya ne a hmm, hmm. e eh, yana tambaya ne daga matsala ta assalamu alaikum ko kuma salamu alaikum to wannan duk biyun duk ɗai ne in ka ce assalamu alaikum ka sa ma'arifa ga assalamu don haka ba za ka kawo allahi ba amma in ka ce salamu alaikum to ka shahe mudafin ilaihi ma'ana ta salamullahi alaikum sannan kuma kana iya ce salamun alaikum da tanwini amma abinda ba za a ce ba shine assalamun alaikum sai dai assalamu alaikum ko salamu alaikum ko kuma amma bayyanar da idafa salamun lahi alaikum ko kuma salamun alaikum wallahu ta'ala alam na hmm. awo shi ne yi salamu alaikum haka ya yi sallama ce ma'anarta salamun lahi alaikum sai dai akwai matsala akwai masu shigowa gida ba su yi sallama ba sai sai ka ji sun ce ba ku jin sallama maimakon su yi sallama kaga in za a rama sai ka ce ku ko ba ku jin amsawa yan amsa to gaskiya akwai matsala mutum ya daure ya sallama man to in ya gamu da shi don gaskiya akwai matsala dan adam girma gare in ka gamu da shi baka kai musulma ka wuce zai ga ko akwai wani abu tsakani to daga nan zuciya za ta kama sarka wani abu shaidan ya shigo ciki sai ga ma gaba ta shigo a tambaye ka minsa haka gaba da wani baka san dalili ashe shedan da kake taimaka ma akwai matsala ha to kai mai sallama sannan in akwai wani abu ma wata takon saka ku da an yi sallama za ga abin ya sassabta sannan ko gaba kuka da mutum da kayi mai sallama to gaba ta yanke ha iyaka in ka gaisawa za ta kawo ta fitina ka jaye kawai gaisa ta al'ada amma haka yi mai sallama tukun to musamman idan aka yi musafaha za ka ga tana ta da takaici ita musafaha to mun ji haƙƙi na ɗai wa yujibahu ya karba mishi za da ahu duk yayi inbaitin ɗin sai gayyace shi ya tabbatar da duk wani abu da ya gayyace ka to ka karɓa mishi domin a yi mai abu bai ganka ba to zai ga kama akwai wani abu tsakaninku wannan a kiyaye yana da mahimmancin gaske wa yushammitahu idza adasa yace masa yarhamukallahu in yayi atushewa mutum yayi atushewa zai ce alhamdulillah kai ko ka ce masa mi yarhamukallah sai ce ghafarallahu lana wa lakum da kuma yahdikumullahu wa yuslihu ba'alakum to akwai wani sharhi daga cikin sharhoha na iziya cewa to idan mutum ya atushewa bai ce alhamdulillah ba ya za a yi bai ce alhamdulillah ba ka ce mai to sai an ce akwai dubara da za ka yi sai ka yi mai tambaya sai ka ce wani ka hanka atushi tushewa mi aka cewa <laughs> sai ya ce alhamdulillah sai ka ce kalla to haka ake wani ya ce ai mai wayo haka na ai shari'a ta yi kowa wayo wayu awid wayu a idza marida ya gaishe shi in bai da lafiya ba don lokacin da mutum bai da lafiya ya yi kowa jiran wa zai gaisai yana cikin damuwa fa domin mutum na aika maka da lehi ya ce wallahi nan ne rashin lahi ko gaisan bai ba a lura da wannan wa akwai mahimmanci kwarai mutum bai da lahiya ka daure ka tafi gaishe shi ma to fati kula leki la an kai shi asibiti don in baka daure ka teba kila ko ka diba an sallamo shi ya warke to sai a lura wa yashhada janazatahu idan mata ya halarci janazarsa in ya kaura in ya rasu ayi janazar da kai ka tuno kila kun yi shekara talatin tare da shi amma awa uku ta gagara a bizne shi awa uku ka ga mutum ya matsuwa harkoki sun yi mai yawa gaskiya akwai matsala a wannan lokaci akwai matsala ga mutum duk ya matsu a ƙare ta jahizi an san al'amura na da yawa amma dai ka tuno cewa wanga bawan Allah ka yi zama da shi wurin shekaru da dama sannan kuma musulunci shi aza maka wannan haƙƙi ka tabbatar da ka tsaye domin kai makwabcinsa in dai ba wata mugun mugunya aƙida gare shi ba in an kai ka kyamace shi to kowa zai jaye jiki ne saboda makwabci shi ya sanin abin da makwabci yake ciki kamar da bayani zai zo to mutum ya halarci janaza akwai lada kwarai ga halartar ga yin sallah kuma da halartar janaza din wa yubirra qasamahu ya barranta da rantsuwa ta ma'ana in yan rance kakka yadda kai ko ka rance in yi rantsuwa to kakka yadda ya hidda kono to shi ai ya barantar da rantsuwa ta yi nan da ya aga samun wani ya rance shi ko wani ya rance kaga sai a rasa mai kama hannun wani to yoshe za a kasa alaihi in yi masa rantsuwa to ya tabbatar da ya barantar da rantsuwa ɗin wayan halahu izastan Hahu ya yi masa nasiha in yi nemi nasiha ya yi masa nasiha wa yahfazahu ya kiyaye shi idza ghaba anhu in ya hoku gare shi ma'ana in bai nan ya tsare mutunci ne kai ya in yana nan na yaka yabo ne in bai nan kuma yana iya cin mutunci ne kai yayi haka wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsi ya so ma kansa abin da yake so da kansa wannan ba karamin imani bane duk abin da ka san kana so ga kanka to ka tabbatar da ka so ma musulmi dan uwanka kuma ɗari bisa ɗari fa don al'adar rayuwa wani kila yana son ya rika abu mai yawa kuma yana son wani ya rika amma bai son ya cin mai daidai wa daida a a kaso ya cin ma daidai wa daida wanda ya nuna imaninka ya yi nauyi yana da nauyi imaninka wa yakrahu laho ma yakrahu li nafsi ya kyamata ga wannan dan uwansa musulmi abinda ka kyama da kansa duk abinda ka san baka so na mugun abu ga kanka to ka kima wancan to nan ga musulmi in generally kowane musulmi to sai ga gashi inda zai abin zai kara ƙarfi sai cewa in kana jara in han makwabci ne in han makwabci ne to kame a ta ko ina can hawa tun makwabci ba duk gaba ɗaya musulmi to ashe mutum na iya tahowa kila ya ga ana san gaisuwa sai ga abu ba shi ya suta ba sai ya ɗaya wuce to ba daidai ba ne aƙalla ka tambaya war rasu eh, eh, eh, abin nan tun da musulmi ne namiji ko mace to sai ka yi musu gaisuwa kai tsaye sai ka wuce wannan akwai muhimmanci gare shi ƙaurin to nan sai cewa in kana jaran in makwabci ne to zai ta'arifin wa'an makwabci wa ho shine man lasaka daraka ko man ka daruhu daraka raɗin nan ta farko ru'a gare ta shine fa'ili wancan maf'uli shine wanda gida ne yalli liku ga gidanka ba dole sai gadda gaba ila arba'ina daren har zuwa ga gida arba'in ha min jami'il jihati kuma dukkanin sasanni gaba ɗaya gabas dai kudu da arewa kenan gida 160 ka san kowa makwabcin wani na ke kenan da nan hunguma wuce kofa a teku kila tsaye gida arba'in fa don na habban hakon irin akwai mutane ce a lura cewa ya min jami'il jihati dukkanin jihohi dama an ce arba'una daren jaren gida arba'in ne makwabci al'imamu zuhuri ya yi bayani yake cewa gabas dai makurya to shine shi abdullahi magana to in had makwabci ne ta ta'akkadat fihi hazihi lo hukuku wa'annan haƙoƙa ɗin da aka ambata irin na sallama irin na atushewa irin na gaishe shi in bai da lafiya da halartar janaza da barantar da rantsuwa da nasiha da kiyaye shi da son abin da kake so ga kanka da ƙimai abin da kake ƙi da kanka to sun ƙarfafu wa zadar sun ƙaru wannan kenan to daga cikin matsalar da muka samu kila yanzu ana iya rasuwa shi ya ku sai wani ya tafi kila akwai gida goma tsakani sai ka ji ce ba shi ya gata an kai rasuwa ba nan na ba can na wai kenan ba inda suke ba ne ba shi ya suna <laughs> ba makwabci ne na ba kaga akwai matsala don haka ya sani wa gida 160 su ne makwabta gida 160 a tabbatar da an ji haka cikin rayuwa kuma an aiwatar da haka wani ma in kai mai gaisuwa zai ce gaskiya ba nan na ba can na dai ba nan da an kai rasuwa ba alhali duk kusa da kusa ne duk makwabtan juna ne kala alaihi salam na ma haƙul ja ko kun san mi an haƙƙin makwabci to ga sunan za a lisa abu guda tara a hadisi inista ana bika a anta in yan nemi taimako gare ka waka taimake shi fa yana neman wani taimako zai aiwatar da wani abu ka taimaka mishi wa in istansaraka in yan neme ka agaji na sartahu ka agaje shi anan kila wani ne zai cuta mishi shine istinsar to ka agaza mishi gwargwadon ikonka in habba ka iyawa ka sa wani ya taimaka mishi wa in istaqrabaka aqrartahu in yan neme karance ranta mai don in makwabci bai ruha ma makwabci ne asiri ne ba ina za a ruha mai asiri wa in marila in ya rashin lahiya uddahu ka gaishe shi wa in mata in ya kaurata bi ita ka bi ta hugawa ta wa in asabahu khairun in wani alheri ya same shi ta ka taya shi murna kila aure ko auren suwaye ko sabon wani abin hawa sai kila keke sai ko mashin ko mota ka taya shi murna ko an yi eh, to wa ina asabatu musiba idan wata musiba ta same shi kila gina ta ta hwadi ko wani abu azaitahu kai mai ta'aziya ka ba shi hankuri cewa ya hakuri shine ta'aziya dama wa in kaki hatan? idan ka sai abin marmari ila kamar yanzu a ce gane mu nan lemu da ayaba haka abin marmari fa ahadi halahu ka ba shi kyauta mana ka ɗi diba a kai gida ne wa in lam tafal in habba kai haka ba Wataƙila saboda illa abin bai isa ko kuma akwai dai wata shufa haka to fadakhilha daran sirran ka shigar da kayan nan ababen marmarin nan ga gidanka sirran asiri ruhe ma'ana ɓoye takka yadda ya ga alamun an yi wani abu gidanka wala kharuji min hawala duka sannan kakka yadda ɗanka ya hito garka da abin liyagi da hawa wala da don ya husata ɗanai da abin don yaro kishi gare in ya ga wani da abu to za ka ga ya husata wani ma hakuka ya ka azawa saboda shi ba a sai mai nashi ba a bashi ba to kakka da dole za a yi in habba kai zarumcin ka ɗiba ka yan mai ba to kakka yadda ɗanka ya hito da abin a ci a canye bai sani ba ya yi sauƙi in haka na iya haka wala tuzihi kakka cuta mishi bi da rika da hayaƙin tukunyarka shi al'ada hayaki in ya tashi duk abin da a ciki zai fassara abin da aka dafawa shi hayaki haka shike to kakka cuta mai da hayakin tukunyarka illa an ta'arifa lahu sai in zaka bashi alheri min ha daga cikin abin ko kuma illa an tagarifa lahu sai in zaka kwanwato mai kaɗan kwalho mai min ha daga ciki in tahe anan magana ta ƙare wannan gaskiya mata sun yi kula da wannan zaka ga suna da ɗabi'a duk da abu sun kai wanda kana ganin kamar ba komi ba to kamar gidan makwabta an kai shi yanzu kamar da haka ba su wasa suna ɗiba a kai gidan makwabta musamman dade to wannan alora to daga cikin abin da za a kiyaye shehu abdullahi ya magana a cikin diya ulumiddini nashi cewa daga ciki yawaita abinci a taho a ci abinci tare shine tuwon garka da ake yi ya ce yana cikin manya-manyan ɗabi'u sannan ba ƙaramin alheri ba ne duk ya faɗa a cikin da ya ulumuddin to amma yanzu kaga abin ya yi nisa kowa ta kai ne shi kai alhali akwai hikima ga hidda abinci garka a ci na daidai idan makwabta suka taho wani kila ma ba a samu yin abinci gidansa ba a nan ne za ka tausaya sai ka ɗiba a kai gida ne asirin ruhe ba wanda ya sani sannan almajirai masu wucewa su samu in ma a wasu dabbobi na irin musoshi su samu allah ɗaya san alherin da za ka samu to amma ka kunshi abin daga kai sai iyalinka to an samu matsala gaskiya wamin har daga cikin abubuwan allah ta taɗalla ala aurati kakka da ka yi tsinkaya ga asiri ne kila ka zauna gida garka inda kana cinkaya cikin gida ne ko kuma kana bincikat wani abu da ya ɓoye maka kakka yadda ka yi haka sannan wala to ga ya ƙuhu kakka ƙuƙunta mai fi marafiƙihi wuraren sarari-sarari da yake samu kama sabbi turabihi kama inda yake zuba turɗarsa ma'ana ka tare ko ina ba inda zai ɗoko turɗa ya zuba a waje ko kuma kama a ce shara ko in dararo inda ruwa za su gudana ko makwarara akan rufe ta kila kan ruwa su bi ko kuma sako mai ruwa ba bisa ga yadda ya kamata ba ma'ana dai duk wata cuta kakka yadda ka yi mai ita to daga ciki dole a kiyaye eh, akwai waɗanda za ka ga wani rame guda ko biya isa ya bata shiya guda saboda ba su yi tanade shi ba akwai matsala ka tuno duk masu wucewa din nan domin hanya haƙƙin kowa ce akwai haƙƙi a kanka don da yawa haƙƙi kaka ganin ba komi ba ne ya jawo maka matsala a lahira don haka tabbatar da ka kiyaye ai ruwan nan inda abin kware ne da ka basu cikin gidanka sai saboda ba ka bukata da su suna da kazamta sai ka watso su waje ko kuma kwararar ta kama zubo su baka yi tanadin yadda za kamar yin wani rame ba haka to ka sani akwai cuta kwarai a ciki akwai matsala aƙalla in kana son ka hita to tun da ka zubo su sai ka tsaya bakin garka duk wanda ya wuce ruwan sun ka taɓe sai ka bashi hankuri ka nemi ya yahe maka har kuma mutane su ba wuce kuma gobe ka to ka yi haka in yahi ma sauki da fatan za a kula wato gaɗi ba su haraka ka ruhe ganinka an haramihi daga abin da yake ga alhorma nashi irin iyalinsa to ka tabbatar da ka ruhe idanunka to mun ji sai ce in kanal muslimu sadiqan idan musulmin nan makwabcinka ya kasance abokinka na kenan wancan makwabci ba abokinka ba ne to yanzu wanga makwabcin bayan yana musulmi to abokinka na to zama ne aboki ta da fihil hukuku haƙoƙin sun ƙara ƙarfi kuma wa'ancan wanda suka gabata wazada sun ma ƙaru lakin sai dai yan bagi ya dace an ya kuna shi abokinka ya kasance wa aƙilan yana hada hankali don hankali wuya gare daga cikin hankali shine duk da ɗumi kakai da mutum kila ka ga yana dibin rana a zamanin da da babu agogo ya dibi lokaci to kamar ya dan matsu haka yana son ka dan dadda ka mai yayi gaba ga yanzu zamanin mu ka ga yana dibin agogo to ya matsu kenan ko ka ga yana tau tau dan kadan to kaga ya dan matsu haka sai ka dan dadda ka mai to shine abokin kai kasance mai hankali izla khayra fil ahmaqi babu harka ga wawa babu alheri in dai wawa ne li'annahu don shi ya durruka yana cuta maka alhali wa huwa yuridu aka shi iya fahimta ta yana nuhi ya amfana shi ka in mutum yana wawa yana yi wama asirinka da ka gaya mai sai ta iya gaya ma wani shi yana ganin don a gano cewa nashi kake alhali shi yana ganin kamar ba komi ba ne alhali cuta ma na zai ko kuma ya ba da wani sirri naka sirrin ga da ya basuwa naka in an ka fahimce shi wani bangare na asirinka ya hito ga hili to duk matsala ne sannan abokinka wa an ya kuna hasan alkhuluqi ya zan mai kyawun ɗabi'u wa huwa shine man yamliku gagabahu wanda yana iya mallakar hushi ne wa shahawatahu yana iya mallakar shahawa ta rayuwa Ya yasilu man qata'ahu kuma yana ɗabi'ar saduwa ga wanda ya kace mai wa ya afu amman zalamahu yana rangwame ga wanda ya zalunce shi wa yi udai man haramahu kuma yana iya ba wanda ya hana mishi don wani da ka hana mai abu to kai ka jawo ya ka gani zai yi maro wato abinda addaidai wani sai an koya mai alheri ko ya hana ma ka bashi mana kama fil hadithi kamar yadda ya to a cikin hadis to bayan haka zai faɗi wasu haƙoƙa guda bakwai amma za mu yi hida da guda na kiyaye haƙƙin makwabci shi ne cewa min hukuki hissab'ati daga cikin haƙoƙan makwabci guda bakwai to sai mu kula da su guda nawa bakwai al'awwalu na harko fil mali ga dukiya haƙƙi ɓangaren dukiya taka tuwasihi ka taimake shi bi ma fadala minhu an hajatika da abin da ya rage na dukiyar ga buƙatarka min ghairu an tuhawwijahu ila su'ali ba tare da ka buƙatar shi sai ya roƙe ka ba kenan yanzu misali kamar ka cewane ne misali a ce ɗari biyar suka isakka ce gidanka na yau to sai ka samu ɗari bakwai to ɗarin nan biyar da ka yi ce wane na abincinka ɗari biyu kakka duka kwanta da su makwabcinka na cikin bukata sai ka sallama mai ka ce to ka ga na yi bukata da ɗari biyar don haka ga ɗari biyu da sun ka rage ka yi maneji da su to sai shi wa abdullahi ce wa hazihi wannan da ka gani karamat adanal maratibi ita ce ƙasa ga matakai guda uku ita ta ƙasa ita a ƙaramar yau ko ita muna yi ita fa karama din ciki walwusɗa na tsakiya ga taimakawa ga dukiya an tun zila hufi malika manzilataka ka sabkashe shi ga ka matsayinka misali har yau ɗari biyar ka isa ka ka samu ɗari bakwai to sai ka raba biyu kai ɗari uku da hamsin makwabcinka ɗari uku da hamsin sai ka sallama mai ka ce ɗari biyar ka isa ta amma fa na ɗauki ɗari uku da hamsin imaneji da su kai ma ka yi hankuri da ɗari uku da hamsin to wannan shi an na tsakiya wani uliya ta ƙoli ta sama gaba ɗai mataki na uku na ƙarshe an tuthirahu ala nafsika wa hajjata hu ala Shi ne ka fifita shi wa yuthiruna ala fusin walau kana bihim khasasa ka hihita shi a kanka, ka zaɓe shi a kanka, ka gabatar da bukata ta bisa ga bukatarka har yau 700 ɗin ka samo kuma suka isarka in ka yi abinci ba zai samu ba in yayi ba za ka samu sai ka sallama mai ka ce kaji yadda an kai 700 ɗin ga su ɗaya samu amma rike su ni na yi hankuli da ni da iyali na wannan shi a mataki na koli <laughs> Allah ka sa mu gane mu gyara to jama'a ya kamata ko na farkon ga mu kiyaye in abu ya rage ka ba makwabcinka kakka yadda ka kwanta ka ƙoshi makwabcinka na jin yunwa ma'aike ce bai da imani bai da imani wanda ya haka ne to kaga in mun ka iya na ɗai sai mu yi na biyu shine ku raba daidai wa daida ko yayi maneji to han mu iya kai na uku din nan to in an kai haka zaka ga da makwabci da makwabci an ƙara zaunawa lafiya ba wata matsala amma yaga ana shiga da abubuwa gidanka amma shushushu to akwai matsala eh kamar mawadaci ne ko to ala'ayi halin sai mutum ya lura akwai abubuwan da ko mawadaci na kana iya bashi su ko da kai kana ganin ya yi su ba komai ba ne akwai wasu abubuwa da kana iya bashi kyautar su matsayinka na talaka zai ji daɗi ko da ya yi su ba komai ba ne ka bashi ba su ala'ayi halin akwai fa'ida gare ta ko da mutum ba zai amfani da abin ba wani abu da za mutum waye da shi na tambayar da kai hikimar basuwa ko da ba a bukata da abin akwai wani mutum a zamanin da ne babban mutum ne kwarai sufi sai koma a daji yana ibada yana da aboki shi kuma abokin yana da wani aboki sai shi abokin ga na wancan da ya koma yana ibada sai ya ce ma aboki ne nan cikin gari ya to ya rake shi za shi na wurin wancan ya gan shi sai wancan ɗaya ce to bari ya sau bargo wancan wanda bai ma san wancan ba to da ya sau bargo sai ya bashi shi ko yana ganin aina shi na kiso mai komi to yana zuwa sai gaba ne sai aza bargon sama haka saman wata rumfa bai yi amfani da shi ba bayan haka sun ka tafi sai wata shekara ko da sun ka dawo kuma ya sake ya sai mai wani bargo ko da sun ka to wancan ya sha ruwan damana duk ya lalace kuma ya sake bashi yadda ya sake aza shi ya bi dan uwa ne karo na uku kuma ya sake sayan wani bargo a gyan da ya kawo mai kuma ya gaya mai haka duk wadda ya amfani da shi to da sun ka taho zai rakiya su tun da rakiya sunna ce to sai shi wanga mai ibada sai ba da hankuri ga wancan ya neme shi izini cewa da Allah ya dan jaye shi wancan abokin aboki ne zai magana da wanga amini ne aboki ne din wanga da shi a tushen tahowa wurin wani yake ce mai wani kaga dai wani ya kawo min bargon nan ban yi amfani da shi ba ko ya sake kawo mai ya sake kawo mai hasu uku bai amfani da shi ba ko ya ce awo ta ce tuwa ne kai din ka zanka alheri Ya ce ma aboki ne ka zanka yin alheri ya yi mamaki wani alheri don ya gaba ya amfani da shi bai ce wallahi cikin zuciyata na yi na yi in daidaita son da nika yi mai da son da nika yi ma wallahi son da nika yi mai ya yawa tare da ban yi amfani da wancan abu an fahimci wannan ashe ala ayi halin alheri ga ko wanda yake karhin abin ko wanda bai amfani da shi manufar zai diba ashe akwai alheri kwarai ga kyautatawa to kusan anan zamu dakata wallahu ta'ala a'ala Allah shi kare taimakon akwai rashe-rashen da aka a wannan sati sati biyu da muka tafi daga ciki akwai mallan aliyu baban karatu a yau kwana takwas da wafatinsa sannan akwai kawun ladanin masallaci na al'imamu malik shine malam hamza kawu ne ya rasu sannan akwai wani malam hamza makwabcin masallacin bello a tabuwa allama makwabcin masallacin bello haka ma akwai alkali mu'azu a yau aka cika kwana uku akwai alhaji sahabi tsagi yau kwana biyar sannan akwai alhaji idi namiji gobirawa yau kwana biyu da kuma mallan zaruku da ɗiyarsa da shi suka rasu kuma wansa hake kusan suruka gare shi tar rasu da dai a yau kuma kwana biyu alhaji tukur sahabi asa da yar rasu yau kwana biyu da fatan za mu yi kulhuwallahu uku da bismillah ya Allah ka gahurta musu Allah ka yi musu rahama ka sa sun huta